A shekarar 1948 ne kasashen duniya suka rattaba hannu a kan wata yarjejeniyar amincewa muhimman haƙoƙin ɗan adam bayan lura da ukubar da jagoran jamusawan wancan lokaci Hitler ya ganawa abokan gabarsa a zamanin yakin duniya na biyu. Saboda haka ranar ta goma ga watan Disamba ke zama wani lokaci na bitar halin da ake ciki a fannin 'yancin ɗan adam. Sai dai shekaru saba'in bayan shan wannan alwashi, har yanzu ana fuskantar jan kafa a wannan fanni a nafiyar Afirka. in ji magatakardar hukumar kare hakkin ɗan adam ta sai ash mai shari'a Amadu alishi na Kurgeni. Inda aka ci gaba mahi yawanci kasashen Afirka duka dukansu kowane ɗaya ne zaka samu inda babu demokradiyya tashin hudu wannan ci gaba ne amma kuma akwai kurakurai inda har yanzu akwai kingin zomo kaba tun yanzu ka ɗauka kamar bisa abin da ya shahi inci na jama'a na su waɗa albarkacin bakin su akwai matsala in ka ɗauki eh, eh, inci na wajen yin jerin gwano akwai matsala inci na a karanta da mutum ya yi karatu ya samu ilimi ko na baki ko na nasara eh, akwai matsala kiwon lahiya shi ma akwai matsala matsalar tsaron da aka shiga a kasashen da ke fama da hare-haren ta'addanci a yau na daga cikin matsalolin da suka hana wa jama'a morar 'yanci da dama ba mu jima ba da muka dawo daga difa lalle gwamnati da jami'an tsaro alhamdulillah suna kawo nasu kokari amma akwai kingi Eh, ga kuma yanzu in ka ɗauka nan wajen eh, jiha ta tilabiri da hammatawa ita ma abin ya fara kai mata wannan duka yana ta da mu hankali sosai to muna hwata abin da muke hwata eh, a samu a ciwo kan wannan matsalar tsaro tunda ƙasa ba ta ci gaba idan babu Eh, tsaro eh, zaman lahiya. Binciken hukumar kare hakkin ɗan adam ta CNDH a wasu yankunan karkara ya yi nuni da cewa ana toye hakkin makiyaya a wurare da dama a nan Nijar. Suka garanta an kici daji maɗin shi da kilo talatin kuma tsawon shi da kilo hamsin. Na mutum guda ne an kewaye da giriyaji kuma an kawo mutane masu tsaro da bindigogi makiyayi baya da inci ya shigo da dabbobin shi ya sha ruwa ga kuma rijiyoyi na an gina. Mai doka ta ce ko ka gina eh, rijiya baka iya hana hana wani bawan Allah ya zo shi ya yi amfani da amma akwai kuɗaɗe ƙanana da zai baka domin ka garkame 'yan ƙasa ba tare da wata ƙwaƙwarar hujja ba wani bakon al'amari ne da ƙungiyoyin fafutuka suka ce yana neman samun gindin zama a wannan ƙasa saboda haka suka lashi takobin yakar wannan ɗabi'a daidai da abin da doka ta yi tanadi Malam Musa Cangari shine sakataren kungiyar Alternative Espace Citoyen. Yanzu kaman dubi ka gani abokanmu na da magana. Yanzu a kwanan na akwai wanda ya hutu bayan wata takwas aka ce bai da laihi dan an huddo shi sai ka yi wurin ma suna ce a ai shari'a Nijar ta sake shi shagulgulan ranar ta bana sun ta'allaka ne wajen kiraye-kirayen al'ummomin duniya akan bukatar su tashi tsaye don kwatar 'yanci wato stand up for your rights sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar.